sukan littafin a littafin mene littafin ne al-muktasarul mufid <laughs> hankali ya tafi wani guri al-muktasarul mufid fi dalail aqsamit tauhid na fadilatu shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr Allah madaukakin sarki ya masa rahama idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin babu taqsimut tauhid Haƙiƙatun shar'iyyatun ma'lumatun bil istikra. wato ayoyi da hadisai sun zo sun tabbatar da karkasuwar tauhidin nan guda uku shine tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifat an gane ko ina jin in ban manta ba za mu tashi الأول تنزيه الله جل وعلا ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد نظام تاشي تومجي ما لن يسي ومن الآيات yana daga cikin ayoyi addallatu ala hadha nau'i min at-tauhidi wanda suke nuni game da wannan tauhidin wanda tauhidi shine tauhidin ta Allah da bauta ko shine muka dauko na biyu wanda muke magana a kansa qauluhu ta'ala fadan Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika fa'alam ka sani annahu la ilaha illallah yadda lamarin yake shine ba wanda ya tantanta abota masa sai Allah wato kamar ka tambayi Allah me kake so in sani ya Allah sai Allah ya kasancewa babu wanda ya tantanta abotawa bisa tantanta da dacewa sai Allah kaga wannan aya karara ta nuna nau'in tauhidi na a ta Allah da bauta to shine abinda wannan babi ya kunsa cewa ayoyi da maganganu da hadisai sun zo da maganar kashe-kashen tauhidin nan guda uku kawai abinda ayoyin nan ba su bayyana ba shine faɗin sunan su ce tauhidul uluhiyya ko tauhidul rububiyya ko tauhidul asma'i was sifat sunan ne kaɗai ba su faɗa ba amma ayoyin sun zo da waɗannan kashe-kashen guda nawa guda uku to idan mutum kuma ya ce ai tun da ba su faɗi sunayen tauhidin ba to ba za a ce akwai waɗannan tauhidin a cikin alkur'ani ba to wannan ya kai makura wajen jahilci da rashin sanin ya kamata domin duk wasu muka ko ka ce mafi yawancin ilimin mukan da malamai suka rubuta yanzu za ka samu fa wanda suke wannan magana cewa ba za a ce qur'ani ya zo da maganar tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i ba amma fa ya da littafin iziya littafi ne haka ne ko ba haka ba mafi yawancin abin da yake cikin iziya ko ma ka ce duka ba ƙur'ani ne ya zo da shi ƙarar ya bayyana ba fahimto shi aka yi daga ƙur'ani da hadisi aka rubuta littafin haka ne ko ba haka ba mafi yawancin abin da ke cikin risala ko ka ce duka musamman ɓangaren fikihunta ba ƙur'ani ne zai ce babun ga wani babi fi fara'idus salati wanda zai magana akan farillan sallah aka ne ko ba haka ba a ƙur'ani aka samu ba ƙur'ani ne zo da shi ba amma yayi ishara zuwa ga waɗannan abubuwa hadisai sun yi ishara zuwa ga waɗannan abubuwa to sai malamai suka ɗauki waɗannan isharorin da ƙur'ani da sunna suka yi sai suka shirya babi sai suka yi jawabi game da menene farallan sallah to shi kenan sai ka zo ka ce kai baka yarda da waɗannan farallai ba aka ce me yasa sai ka ce ai ƙur'ani bai yi magana akan sa ba anta jahilun murakkabun narin da Allah ban gane ko kun fahimta ba to duk wanda suke cewa wai ƙur'ani bai zo da magana tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifati ba in ka tambaye me yasa sai ma ai qur'ani bai ambata sunayen ba to kaga iya kamata tun farko kar ya yadda da iziya kar ya yadda da risala kar ya yadda da kandarani ina fata an fahimta da duk wani littafin da malamai suka rubuta to daga nan kuma in kai wasa sai ka koma dan qur'ani yona. dama irin waɗannan bid'o'in da irin wannan ni ban yadda da kaza ba ai qur'ani bai zo da haka da haka mutum zai gangara sai ya zamanto dan qur'aniyuna dan wal qur'anu minhu bari'u kuna fahimtar magana ta da kyau ko so qur'ani yana ishara ne zuwa ga abubuwa su kuma malamai da Allah ya ba su ilimi sai su tsaya su yi istinbati su fitar da waɗannan abubuwan sai su shirya mana su a littafi yadda za mu karanta mu haddace mu iya ba tare da mun sha wahala ba shine fa kawai matsalar amma ba wai qur'ani ne yazo ya faɗi abin karar ya ambata shi ba amma ya nuna yayi nuni zuwa gare shi to shi yasa wannan malami ya rubuta wannan littafi ne dan ya nuna mana wato jahilcin waɗanda suke cewa su ba su shidda da tauhidul uluhiyya da rububiyya da al asma'u wa sifati ba saboda qur'ani bai zo ya ambata su karara ba ne shi kuma ya dinga ɗauko ayoyin da hadisan da maganganun malaman yana jera mana cewa ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi ina fata an gane to shine sai kawo wannan aya cewa daga cikin dalilin da ke nuna qur'ani ya zo da magana akan tauhidul uluhiyya shine wannan aya da take cewa fa'alan annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbika ka sani lalle a ba wanda ya cancanta a bautawa sai Allah kaga wannan tauhidul uluhiyya ne sannan ka nemi gafarar zunubanka amma qur'ani sai bai sai maka tauhidul uluhiyya ba kawai sai ma ishara kai da iliminka da hankalinka sai ka gano cewa akwai tauhidul uluhiyya a cikin wannan aya ban gane ko kun fahimta ba madalla an gane magana da ke ko kaga ai idan mutum ya zo ya ce ga wani babi da ke magana kan cewa Allah ya ce ku tsaye da sallah akan lokutanta sai kawo wannan ayar kaga ba Allah ne yace ayi sallan azhar karfe kaza da minti kaza ba bai ce ayi karfe kaza da minti kaza ba amma based on ayoyin da hadisan sai malamai suka fitar da lokutan sai suka shirya babuka a cikin a cikin su sai su kawo ma aya sai su jona ma su ce wannan ayar ita ce dalilin mu saboda Allah ya ce aqimi salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layli ko ina fata an fahimta me yasa suka gano haka saboda Allah ya yi ishara zuwa ga lokutan sallah ne to wannan shine amma idan ka ce kai baka yadda ba to sai a ce lalle akwai sauranka a cikin maganar karatu da haka ka je ka ƙara bincike da karatu ina fata an gane to wannan shine da haka yake cewa abin da ke kara nuna mana wannan magana shine da Allah madaukakin sarki yace fa'alam annahu la ilaha illallah ah, wastaghfir li dhanbika ka sani babu wanda ya cancanta abotawa da gaskiya sai Allah kuma ka nemi gafarar zunubanka suratu muhammad ko al'aya wa qawluhu da ko fadin sa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wa tajtanibu at Allah ya ce mun turo manzo mun tada manzo a cikin duk wata tawaga duk wata al'umma da kasan an yi a doron kasa tun daga zamanin annabi Adam har zuwa kan zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce babu wata al'umma da ta zo muka barta haka ba tare da mun tare mata da manzo domin ya nuna mata ta bauta wa Allah shi kadai kada ta haɗa shi da kowa a cikin ainihin wato bauta ba ina fata an fahimta cikin suratul nahl Allah ya kawo wannan wa qawluhu da kuma fadin sa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi ba mu turo wani manzo ba a bayan ka ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko kafin kai face sai da muka yi masa wahayi an gane magana da kyau ko cewa annahu la ilaha illa ana fa'budun ba wanda ya cancanta abautawa sai ni inji Allah dan haka ku bauta mu duk waɗannan ayoyin tauhidin ne suke ishara zuwa gare shi tauhidin uluhiyya kadai ta Allah da bauta to kawai sai wani zai ce wa Qur'ani bai zo da tauhidin uluhiyya ba to so kake sai Allah ya bayyana maka sunan abin karara na fata an fahimta yanzu sunan bayan gari Allah ne ya ambata sunan bayan gari Allah ishara ya zuwa ga sunan gurin da ake bayan gari al da ake fada ba sunan bayan gari bane yasa Allah ya ce auza ahadun minkum min al ma ma'ana min al ai al allazi allazi tughituna gurin da kuke zuwa ku bayan gari shine al to shikenan sai ka ce baka yarda da bayan gari ba saboda Allah bai kama sunansa karara ba kaga daga nan ka zama sakaran sakar karu kenan gaura kan gaura kai an gane maganar da ke ku da Allah ya ce yas'alunaka anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilu nisaa fil mahid malamai da yawa sun tafi akan cewa al mahid ismul makan allazi yakhruju minhu al haid gurin da jinin al'ada ke fitowa shine almahid Allah bai faɗi sunan asalin jinin karar ba in ka ce baka yadda ba saboda Allah bai kama suna ba anta jahilun murakkabu ban gane ko kuna fahimta ba akwai abubuwan da Allah isharar su yake yi kai hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwan da ishara yake malamai ne suke istinbadin abin su fito da shi su bayyana cewa ga yadda annabi yake wata mata ta taba zuwa ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa idan jinin al'adar ta ya ɗauke ya za ta yi sai manzo Allah ya ce ki ɗauki auduga ki sa turare a jiki sai ki goge sai ta ce ina zan goge annabi ya ce ki goge ta ce ina zan goge nana Aisha ita ta kwalarta ita shiga da ita cikin daki ta ce ke kina tambayar annabi annabi yana jin kunya baya so ya bayyana miki gurin da zaki goge ni mace ne yar uwarki bari in gaya miki guri kaza zaki goge na fata kuna fahimtar magana kaga annabi ya saka ya abun an gane amma kuma dan ya saka sai a ce ba haka ake nufi ba ban gane ko kun fahimta ba to irin waɗannan abubuwan jahilcin wasu da rahin karatun wasu yake kai su yake kwande min ɗan abu sai wasu ba su yarda da shi ba saboda wai ba a fito da shi karara ba ka zama ɗan ƙur'ani to ai ɗan ƙur'ani ba abin da sa suka ce ba su yarda da hadisi ba kenan saboda ba su yarda cewa Allah ya madaukakin sarki ya yarda da hadisi ba ko ba haka bane cewa suka yi ba wani maganan hadisi a cikin alƙur'ani amma idan kuma a kalma ne ma za mu iya ainihin wato kama su da hujja shi qur'ani ba sunansa qur'ani ba to me yasa Allah yace fazarni wa man yukazzibu bi hadal hadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamu wa umli lahum inna kaydi mati ku barni da wanda yake karyatawa da wannan hadisi to kun ce qur'ani sunansa qur'ani bai da wani suna bayan wannan saboda haka Allah yace yace yace qur'anan arabiyyan ko to wannan alhadis kuma da Allah ya faɗa a nan gurin me yake nufi in kun ce qur'ani Allah yake nufi mu ta ƙarya kuke ku kuka ce qur'ani kadai Allah ya faɗa bai ba shi wani suna ba in kuka ce hadisi nan ma sai mu ce ƙarya ne kun ce ba ku yarda da hadisi ba to ga Allah ya ambata sunan hadisi anan ban gane ko ku fahimta ba wallahi jama'a ba za ka taɓa fahimtar addini ba sai ta hanyar malamai su ne irin waɗannan ibarat almugulaka waɗannan ibarori kullallu waɗanda suke garkame sai bayani zai fito da hakikanin me yake ciki su ne za su ma bayani ka fahimta in dai ka ce kai da molanka za ka fahimta addini to za a yi ta rigima da kai wallahi dole malamai sai sun yi bayani yasa Allah ya alƙawari da su yace la tubayyinunnahu hulin nasi wa la hu lalle za ku wa mutane bayani ni na rasa dan qur'aniyuna idan yazo irin wannan gurin me yake me yake ma ma'ana albayan da Allah yace wa malamai la tubayyinunnahu hulin nasi wa la hu lalle za ku wa mutane bayanin wannan littafi ba za ku koye ba ku lura yadda yan bid'a suka kauce wa karanta wasu littattafai saboda in suna karantawa asirin su zai tonu da wahala ka je ka samu dan bid'a yana karanta bukhari da wahala da wahala ka same suna karanta muslim da wahala ka same sun sa bulugul maram suna karantawa ku lura da kyau da wahala ka same sun sa muwadda da wahala ka same sun sa tirmidhi saboda ga an tsallake hadisi na ɗaya na biyu na uku zai tona musu asiri akwai gurin da wallahi in sun zo dole sai sun yi fassarar da za ta tabbata tonan asiri ne a gare su to maganin wannan to kar su karanta to haka a cikin su akwai wanda shi ma in sun karanta shi tonan asiri ne wanda masallaci ne kaga an sa ta'alim din jawahirul ma'ani wa bulugul amani sai firayen ko sai firayen yake karanta musu saboda lallai idan za a karanta akwai wallahi gurin da an karanta ba zai fassaru ba in ku za su fassara to a asiri zai tono ai malam idan kana neman gaskiya ka samu ahalus sunnati wal jama'a malam duk littattafan mu ga suna ana ta karantar da su ba ma jin hauki wala na kabu uku ba ha ba ma tsoron me zai biyo baya to iya wannan shi yasa daga yawa daga cikin masu iliminsu wanda suke da karatu a cikin kwakwalwarsu in suka kalla abin suka kalla abin sai kai wato rashin gaskiya namu fa ya kai makura wallahi sai ga mutum ya dawo in dai dan Allah yake in ka kaga mutum ya makale wallahi ɗayan biyu ne ko dai tsantsar jahilci ta kai mar makura ya kasa gane me yake faruwa ko kuma da ilimin sa ilimin ne ya ainihin wato katar da shi san zuciya shine wasallu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawi walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yal'ab aw tatrukuhu yal'ab shine kawai ya same shi an gane maganar da kyau ko saboda mu abubuwan mu duk a fili suke ba wani abu koyi to kaga in ka ce baka yarda da wannan abubuwan to duk waɗannan littattafan sai ka ce baka yarda da su ba kuma baka isa ka ce baka yarda da su ba kuma ma'anar abin da suke kunshe da shi bai gaza daga ma'anar abin da waɗannan malamai suka rubuta cewa tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifati ba ina fata an gane Allah shi yadda to shine sai yake cewa a a wa laqad ba'athna auki wa qawluhu ko wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa qawluhu da kuma fadin Allah da yake cewa was'al man arsalna min qablika min rusulina ka tambayi waɗanda muka turo an gane magana da kyau ko ka wanda muka turo kafin kai daga cikin manzanninmu ina fata an fahimta a aja'alna min dunir rahmani alihatan ya'budu mun sanya bayan wani bayan Allah ar-Rahman akwai wasu alloli da muka sanya musu wanda muka ce abota musu ma'ana ka tambayi annabi Musa tambayi annabi Isa tambayi annabi Ibrahim tambayi annabi Lut tambayi annabi Yunus tambayi annabi Yusuf tambayi annabi Yaqub da dai sauran annabawa da manzanni tambayi annabi Nuhu shugaban manzanni akwai wasu alloli da muka ce wa bayan mu zuwan su kafin kai sun karantar da cewa abota wasu alloli koma baya na inji Allah Allah ya ce manzon Allah ka tambaye su to sai wasu suka ce to tunda annabi shi ya zo bayan su sun koma ga Allah to ya Allah zai ce ya tambaye su ina zai same su ya tambaye su to wasu suka ce ma'anar haka aiki ne lokacin da annabi je Isra'il da Mi'raj ba ya gama da dukkanin yawancin annabawan ba to kuma ai sun yi dirasa da su da shi sun gaya masa wasu maganganu na ilimi na tauhidi da fiqhu da sauransu da tarbiyya duka kowanne annabi da irin kalar tattaunawa da suka yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ne ma'anan was'alhum ka tambaye su ina fata an fahimci magana in kun haɗu da su a Isra'i ko Mi'raji ka tambaye su wasu ko malamai suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yakan iya nuna masa abubuwa hatta a mafarki kuma mafarkin annabi gaskiya ne ba ƙarya bane ba to ko a mafarki ka gamu da annabi ibrahim ko annabi musa ko annabi isa ka tambaye su cewa akwai wasu alloli da muka ce a bautawa koma bayan nan koma bayan ni wasu ka faɗi wannan fasara wasu kuma suka ce a'a wannan ba Allah yana nufin ma ko a Isra'i ko mai iraji ya tambaye su ba ko kuma in ya mafarkin su ya tambaye su ba akwai tambayar da ake yi domin a nuna maka cewa babu wannan abu haka ne ko ba haka yanzu misali idan na ɗauki abu sai na bawa ne sai kai ka zo kana zargin ban bashi ba don in tabbatar maka na bashi sai sai maka ka tambaye shi ka in ya ce maka ban bashi ba to shi ya tabbata ban bashi ba ai ba ina nufin ka je ka tsitsiye shi ka ce wane ya baka abu kaza ba a'a wannan maganar tana so ta karfafa cewa tabbas abin da kake zargin ban bashi ba nayi menene na bashi ina fata an fahimci magana to shine irin wannan tambayar tambaye su shin na hada na ce abota wani koma baya na a lokacin da suka zo suka karantar da mutane ma'ana ba ana nufin ya tambaye su ba an faɗi haka ne don a karfafa magana ban gane ko kun fahimta ba wallahu ta'ala a'ala to wannan shine don haka babu wasu alloli da Allah madaukakin sarki ce abotawa koma bayansa subhanahu wa ta'ala wa qawluhu da ko fadin sa qul inna ma yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fa hal antum muslimun kul ka ce musu innama yuha ilayya sani dai an mun wahayi an gane ko annama ilahukum lalle ku, ilahun wahidun Allah ne kwaya ɗaya tak wanda ba a haɗa shi da kowa cikin bauta ina fata an fahimta fa hal antum muslimuna za ku miƙa wuya ne ku bauta masa shi kadai ko kuma za ku haɗa shi da wani kaga shi ma wannan jawabi ne akan cewa ba wanda ya cancanta abautawa sai waye kuma aya tana ishara ne zuwa ga wani tauhidi kenan tauhidul uluhiyya ko to wannan shine suratul anbiya karanta suratul anbiya sai malam yace faqad amara fi hadhihi al-aya al-karima hakika Allah madaukakin sarki yayi umarni a cikin wannan aya mai girma an ya kula da ace inna ma uhiya ilayya ma'asurun fi hazan nau'u min sani dai wahayin da aka turo ni ko abin da aka turo ni a kansa ya takaitu ne akan wannan abin da yake kunshi a cikin wannan aya na ainihin wato tauhidi ina fata an fahimta al-mashmu'u kalimata la ilaha illallah wanda ya kunshi wannan kalma ta la ilaha illallah li jami'i ma a fil kutubi game da abin da duk ya zo a cikin ainihin wato littattafai cewa babu abin da aka sa mu mu karantar ko mu zo mu yi jawabi saboda wannan kalma ta la ilaha illallah li'annaha taqtadi da'ata Allah bi ibadatihi wahdahu domin hakan ko wannan maganar ko wannan kalma tana hukunta abu Allah subhanahu ta'ala na fata an fahimta ta hanyar bauta masa shi kadai ba tare da an hada shi da kowa a cikin bauta ba fa yashmulu zalika fil aqaid wal awamir wan nawahi to sai zaman to cikin wannan umarni na cewa abu Allah shi kadai kar a da bauta da kowa cikin bauta ya kunshi al aqaid abubuwan da suka shafi aqidu Allah na magana Allah na da ilimi Allah na dariya Allah na fushi ina fata an fahimta Allah na da hannu da dai sauransu waɗannan duka ɓangarori ne na aƙida mutum ya ƙudurce waɗannan abubuwa game da Allah subhanahu wata'ala sannan kuma ya yarda ba wanda ya tantanta a bautawa sai shi shi kaɗai wannan ɓangaren tauhidi ne ina fata an fahimta ina so ku dinga bambancewa akwai bambanci tsakanin al'aqaidu wa tauhid amma akwai abin da yake haɗe su al'aqaid ko al'aqida su ne wasu abubuwa da suka danganci ubangiji wanda wasu suke kore masa shi kuma ya tabbatar wa kansa misali a ce Allah na da hannu wasu yesu ce in an ce Allah na da hannu an kwatanta shi da dan adam wannan bangare ne na akida Allah na magana wasu ce in ya ce yana magana to kenan ya yana magana da lafazi yana magana da furuci to yanzu ai dan adam na wannan in aka ce dan Allah na wannan dan adam na wannan ai kamar an kamanta Allah da wani wannan duk yana bangare ne na akida ina fata an fahimci magana an gane magana da kyau ko amma idan aka ce a bauta wa Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa wannan ɓangaren tauhidi ne tauhidin ma kuma tauhidul uluhiyya in an ce a kaɗe ta Allah cewa shi ke ruwa shi ke iska shi ke azurtawa shi ke talautawa shi ke kaza wannan ɓangaren tauhidi ne a ɓangaren tauhidin ma kuma tauhidin rububiyya na fata an fahimci magana idan an ce Allah ar-rahman ne kuma ya siffantu da rahama yana yi ga wanda suka bauta masa shi kadai ba su haɗa shi da kowa ba wannan shi ma ɓangaren tauhidi ne amma tauhidul asma'i was sifat to a dinga bambancewa abubuwan da ake siffanta Allah da su ake zingina wa Allah wanda ya zinginawa kansa bangaren akida ne abubuwan da ake kaɗe ta Allah da su cewa shi kaɗai ya kaɗe su da wannan bangaren menene tauhidi to shi yadda za ka gane yadda ka saka san abubuwan su Ina fata an gane to shine yake cewa na bangaren abin da ya shafi abin da ya shafi al'aqai wal awamir da kuma abubuwan umarni ku yi kaza ku bar kaza wan nawahi da abubuwan da ya shafi hane-hane an hana kaza an hana kaza an hana kaza an gane magana da ke ku wa ma yuttaba'u wa ma yattabi'u zalika min thawabin wa iqabin da kuma abin da ya biyo bayan haka na abin da ya shafi ba da lada ga wanda suka yi aikin kirki ina fata an gane wa iqabin da kuma uquba ga waɗanda suka yi aikin banza don wannan shi ma yana daga cikin tauhidi kuma yana daga cikin aqida a tawon bangare ina fata an fahimci magana a aqidar mu akwai wata halitta da Allah ya mai suna wuta ina fata an fahimta yayin da wasu ba su yadda da wuta ba a aqidar mu akwai wata kwanciya da ake yi a cikin menene kabari a aƙidar mu akwai tambayoyi da mala'iku na fata an fahimta za su yi wa mutum in ya amsa ya ji daɗi in ya gagara amsawa kuma ya ci gaba da shan azaba ban gane ko kun fahimta ba duk wannan yana daga cikin ɓangaren menene aƙida mun aƙidanta wannan mun ƙudurta wannan a ranmu cewa haka abin yake daga cikin aƙidar mu Allah yana da wani mala'ika mai suna Jibrilu mun yarda da ke mun yi imani da shi na fata an fahimta yana da mala'ika mai suna ridwan an gane magana da kyau ku yana da mala'ika mai suna malik wa qalu ya maliku Rabbu ƙala rabbuk qala innakum makithun to duka wannan yana daga cikin bangaren aqida a wasu lokuta kuma za ka sashi a bangaren tauhidi ina fata an fahimci magana to duka wannan dole ne mutum ya kudurce shi yasa idan ka je littattafan aqida wanda ba littattafan tauhidi ba za ka samu irin waɗannan abubuwan suka ke kawowa yanzu ba ku in ba ku manta ba lum'atul i'tiqadi da muka karanta ai galibi waɗannan abubuwan malam ya dinga kawo abubuwan da musulmi ya kamata ya kudurce ku je ku bi littafin kusan kafir 50 da wani abu muka yi kusan sun lum'atul i'tiqad haka idan ka je ka ɗauki sharhu sunna na al-imam al-barbahari wanda muka yi shi a can darul arqam shi ma za ka samu waɗannan abubuwan duka ya dinga kawowa yadda ya kamata amma idan ka ɗauki eh, tauhidin littafin la ilaha illallah ma'ana ha shurutuha nawaqiduha wa za zaka ga gaba ɗaya littafin ya ƙare ne akan a bauta wa Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa a cikin menene to zaka gane bambancin ɓangaren tauhidi da ɓangaren menene aƙida kun gane magana da kyau ko Allah ya shirya da mu to wannan shine da haka yake cewa a a wal wa yattabi'u dhalika fi thawabin wa wa yattabi'u dhalika wa ma yattabi'u dhalika min thawabin wa da abin da ya biyo bayan haka na abin da ya shafi thawab lada idan mutum yayi aikin kirki wa da kuma idan mutum yayi aibun banza a masa hukuma wal ayatu fi hadha an-naw min at-tauhid kathira malam abdulrazak bin abdulmuhsin al-badri yace ayoyin da suka yi magana game da wannan nau'i na tauhidul uluhiyya wallahi suma suna da yawa sai dai mu takaita a nan kai kuma sai ka je ka ci gaba da bincike sai ka dubu duk ayoyin da suka kama da waɗannan da muka kawo a ƙur'ani to suna magana akan tauhidin menene tauhidul uluhiyya to sai ka je ka ci gaba da bincikenka a matsayinka na ɗalibin ilimi kai ta taro su kai ta taro su kai ta taro su kana bi kuma kana duba malaman tafsiri ne suka ce malaman tafsiri ne suka ce game da wannan ayar ya suka fassara ta to sai ka tara ayoyi da yawa wanda suke magana a wannan babu annau salis nau'i na uku daga cikin wannan tauhidi da aka samu tabbatacce ne ayoyi sun tabbatar da shi shi ne tauhidu hu dalla wa ala fi asma'ihi wa sifatihi ne tauhidi ta Allah subhanahu wata'ala a cikin sunayensa da kuma menene sufofinsa yace wa hadha nau'u min at-tauhidi yubna ala aslaini shi wannan nau'i na tauhidi ana gina shi ne akan tushe guda biyu akan ginshiki guda biyu al'awwal ginshiki na farko tanzihun lahi azza wa jalla ko jalla wa'ala an mushabahatil na fi sifatihim kama ƙala ta'ala laysa kamithlihi shay'un wato nau'i na farko da ake ainihin wato jina ko ginshiki na farko da ake jina wannan tauhidi na al-asma' wa sifat shine wato mushabahati tanzihullahi jalla wa ala tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala an mushabahatil makhluqina game da siffanta shi da ababen halitta wato da wurwuri kafin aje ko ina karka da an ce Allah yana ji sai ka dinga siffanta ko kwatanta din da jin waye dan adam ko ta halitta wurwuri ana so an karar da kai daga cikin siffofin Allah kar a faɗa maka wata siffa ka kwatanta ta da ta ɗan adam ba irin ta ɗan adam bane ba Allah ya kaɗe su da tasa shi kaɗai wahada ula sharika lau to wannan shine ginshiki na farko da ake gina tauhidul asma'i was sifati akai cewa mutum ya yarda Allah ya tsarkaka daga a kwatanta shi da wani don haka ko ka ji wata siffa ta yi kama a suna da siffar wani ɗan adam ko to kar ka ɗauka irin ta Allah ce ban gane ko kun fahimta ba to wannan shi ne don haka yake cewa tanzihullahi jalla wa'ala an wa ala an mushabahatil na fi sifatihim tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala game da kamanta shi da sauran halittu a cikin siffofinsu kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul shura cewa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir lalle ba wanda ya kama da shi kuma sai shi ne ji ne mai gani to ku lura da wannan aya kullun nazo kan wannan aya naka muku tambihi an ce laysa kamithlihi shay'un ba wanda ya kama da shi sai kuma aka ce wa huwa sami'ul basir mai ji ne mai gani to dan adam yana ji ko baya ji yana gani ko baya gani to kaga ahe wancan laysa ka mislihi shay'un din ta nuna ahe sa da ganin sa ba irin nawa ba ni ne kawai magana wato fa in ba dattin daridi ka zama ba magana fa a fili take ba wata wahalar ganewa to ya da ko masha Allah da wuri aka ce ma laysa ka mislihi shay'un babu wanda ya kama da shi sai kuma aka ce wa huwa sami'u al'alim to karka yadda ka fara tozuwa cewa dan adam yana ji tunda baya laisa ka mislihi sai da aka fara kore siffantuwarsa da dan adam ko wata halitta sannan aka kawo masa siffar ji da menene da gani sai wannan ya nuna a hejinsa da ganin sannan ba irin nawa ba saboda an ce laisa ka mislihi a farkon aya ba shikenan ba madalla tun farko an yi kota a farko an yi guduma tun farko an buga kusa tun farko ka gane ko da an ce yana ji yana gani to ba irin da dan adam ba dan an ce laysa ka mislihi shay'u wala Allah ma da ayar cewa ce wa huwa samiul basir laysa ka mislihi shay'u to da sai a ce an yi takadimu ma haka huta akhir to shi yasa malamai suka ce wannan ayar ta kai mukura wajen korewa Allah siffantuwa da ɗan adam domin sanda aka fara kore siffantuwarsa da ɗan adam sannan aka tabbatar masa da siffarsa tasa ta kanka. ban gane ko kun fahimta ba da ya kamata ya zama wa huwa sami'ul basir amma fa laysa kamithlihi shay'un sai ka ce lalle ne ji ne mai gani ko to amma fa ba wanda ya kama da shi to wala Allah daga an ce laisa ka mislihi shay abinda daga an ce wa huwa samiul basir kafin a isa laisa ka mislihi shay'un ka za ta fara siffanta maka jinsa da sa kamar na dan adam ne to sai aka fara gabatar da korewar saboda ka ta banzatar da duk wata siffa da dan adam yake da ita cewa fa Allah ba shi da wannan siffar sai aka fara gabatar da korewar sannan aka kawo abin da shi Allah ke da shi na siffar ji da kuma gani Allah ya sa kun fahimce ni don Allah an gane maganar da kyau. to wannan shine to shi yasa daga mutum ya zo yana cewa laisa ka shay'un to daga nan kokolwarsa ta buga mar cewa lalle ba wanda ya kama da Allah to ko an ce wa huwa sami'ul basir to in dai ka fahimci laysa ka mislihi shay'un din nan ta farko ba za ka fara tunanin ma Allah yana ka da wani wanda suka yi kama da yi a wata suffa ba tunda tun farko an ce ma laysa ka mislihi shay'un Allah ya shirya da mu to wannan shine abin da malamai suka ainihin wato tabbatar wasani abu na biyu al-imanu shine imani bima wasafa Allah bihi nafsuhu ginshiki na biyu da ake gina tauhidul asma'i was sifat shine imani da abin da Allah madaukakin sarki ya siffanta kansa da ina fata an fahimta aw wasafahu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da shi alal wajhi la'iqi bi kamalihi wa jalalihi a bisa wato siffar da ta dace da kamalar Allah da kuma girman Allah kama kala ba da kaulihi laisa ka shay'un ka gani ko kamar yadda ya faɗa bayan ya ce shi ba bai kama da kowa ba ko ba abin da ya kama da shi sai ce wa huwa sami'ul basir shi mai ji ne kuma mai gani ma qata ittama'i an idraki kayfiyatul ittisafi ka gani tare da yanke wato a kwadayin riskar wato kaifiyar yadda siffar ma take sai aka yi marmaza aka ce laisa kamithlihi shay'un sannan aka ce wa huwa sami'ul basir qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya'lam ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma ya'lam ma baina aydihim Allah ya san abin da ke gaban su wa ma khalfahum da abin da ke bayan su sai ce wa la yuhituna bihi ilma amma fa ba su isa su su kewaye Allah da menene ba da ilimi ba ma'ana ba su isa su san komai game da Allah ba wato sanda aka tabbatar wa Allah ya san komai game da su su kuma marmaza sai aka kore iliminsu game da Allah cewa sun san komai game da Allah ina fata an fahimci magana wa kad qaddamna al-bahsa a mustawfa muwassah muwaddihan bil ayat al-qur'aniyya fi surati al-a'raf yace wa kad qaddamna hadha al-bahsa hakika wannan bincike mun riga mun gabatar da shi Ah, mustawaffan ko mustawaffan muwaddihan wato wanda yake madaidaici kuma sannan cikakke cikakken bincike wanda kuma yake a fili na fata an fahimta bil ayatul qur'aniyya da ayoyi wanda suke na alqur'ani fi suratul a'raf idan ka je ka karanta suratul a'raf za ka ga bayanai da muka yi game da waɗannan masail na tauhidi da muka yi magana a ah, wa yakthuru fil qur'anil azim kuma yana yawaita a cikin alkur'ani mai girma al-istidlalu alal kuffari bi itirafihim bi rububiyyatihi jalla wa ala wato a cikin alkur'ani mun kawo ko Allah ya kawo al-istidlalu dalilai masu yawa alal kuffari akan kafirai bi itirafihim bi rububiyyatihi jalla wa ala kan cewa kafirai sun yarda sun amince da cewa lalle Allah madaukakin sarki ya kadaitu da ainihin wato rububiyya ma'ana ayyukansa ala wujubi tauhidihi fi ibadatihi wanda wannan kuma yake wajabtar da wato a bauta wa Allah shi kadai ba tare da an hada shi da kowa ba walidhalika dan haka ne ma tukhatibuhum fi tauhidir rububiyya bistifham at-taqriri zaka iya wa kafirai magana ta hanyar tauhidir rububiyya ta hanyar fahimtar da su cewa wannan ma yana ƙara tabbatar da cewa Allah ya cancanta abota masa ina fata an fahimta Bai za a karru bi rububiyyatihi in suka yadda cewa Allah lalle shi ya kaɗaitu da ayyukansa da komai ihtajja biha alaihim sai ka musu hujja kuma da wannan tauhidin rububiyya din ala annahu huwa al a kan cewa lallai shi ya cancanci abota masa li'an yi ubada wahada cewa abota masa shi kadai ba tare da an hada shi da kowa ba wato abinda malam yake ce mana a qur'ani Allah ya kawo ayoyi da yawa wanda suke nuna Allah ya kadaita da ayyukansa ina fata an fahimta wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda yaqulun Allah idan ka tambaye su a waya halitta sammai da ƙasai za su ce maka wane ne za su ce maka Allah ne to sai malam yake cewa da wannan tauhidin da suka yadda da shi na cewa Allah ne ya kare su da halitta to da hidin kuma za a iya yin amfani da shi a tabbatar musu kuma yadda ya kade su da yin halittunsa da ayyukansa to kuma haka ya kade su da abauta masa shi kade kar a hada shi da kowa na fata kun fahimci magana da hidin za a tabbatar musu da haka domin idan ka ce Allah ne ya yi ka daga cikin imani tauhidi da rububiyya shine mutum ya yarda ai na faɗa muku anan cewa fitrar ɗan adam fitrar ɗan adam ko da ba musulunci yake yi ba ta tabbatar masa da cewa wannan gangan jiki da ya tsinci kansa a ciki ya tashi kawai ya ganshi haka ya san cewa duk inda aka shiga aka fita akwai wanda ya yi shi haka ne ko ba haka ba fitirar ɗan adam ta yadda da wannan wannan fitirar ta sa duk da kafircin kafiri sau da yawa za ka ga in abu ya faɗo masa wa yake kira sai ga kira Allah ya sa ka ga yace idan suka shiga jirgin ruwa sai ya tangal-tangal da su suna so su ji fiye sai ka ga suna kiran Allah Ka ga ashe fitirarsu da yadda Allah ya gina gangan halittar ɗan adam ya gamsar da shi cewa yana da wane ne Allah yana da ubangiji yana da mahalicci to sai ka tambaye shi yanzu idan ka yadda samuwar kan nan akwai wanda ya samar da kai akwai wanda ya ce ka kasance kuma ka kasance akwai wani a duniya da ya maka wani gata a duniya sama da wanda ya ma gatan samar da kai a duniya zai ce maka a'a wannan idan ka sami kafiri kenan zai ce maka a'a ce to yanzu akwai wanda ya cancanta ya saka ka yin wani abu ka yi masa wannan abun ba tare da tunanin komai ba akwai wanda ya isa baka wannan umarnin sama da wanda ya yi ka za ka ce ma a'a ce to wannan shi ya sa ya ce abota mishi to wala Allah sai ce maka shi annabi Isa ne sa ta ma ka yadda shi annabi Isa mutum ne ka yadda halitta ne ko kuma kana ganin annabi Isa shi yake kansa yanzu kiristoci me suke cewa Isa Allah Maryam Allah amma a aqidar su ai annabi Isa ba shi ya kirkiri kanshi ba sun yadda cewa yana da ubangiji da ya kirkire shi ko ba haka bane to sai a ce in ka yarda wanda ya kirkire ka shi ya fi cancanta ya saka ka abu kai to annabi isa shi ma kirkiro shi aka yi shi ma yana da wanda zai saka shi yayi aka ne ko ba haka ba to dan me yasa ya zama annabi isa ne ya saka ka kai ban gane ko kun fahimci tambayar ba to wannan shine amma manufar malam cewa a a cikin tauhidin rububiyya akwai yadda za ka yi ka fahimtar da kafiri da ya yarda cewa lalle Allah shi ya halitta shi ya kaza shi ya kaza ba wanda ya tantanta abota wa sai shi ban gane ko kun fahimta ba wallahu ta'ala a'lam wani abin sai an nutsu a ƙara fahimta sa daga baya to wannan shine dan haka yake cewa a fa idza aqarru bi rububiyyatihi lokacin da suka tabbatar da rububiyyar ubangiji ihtajja biha alaihim ala annahu huwal mustahiq li an yu'bada wahdahu to sai aka ba masa hujja da cewa kuma shi Allah nan da ya waɗannan halittu to kuma shi ya fi cancanta a bauta masa ba tare da an haɗa shi da kowa cikin bauta ba wa bakahum munkirin alaihim shirkahum bihi gairahu ma itirazihim bi annahu huwa ar wahdahu yace wa wabbakahum sai kuma mutum ya musu tsawa ya musu fada munkiran alaihim yana mai ainihin wato yi musu inkari shirkahum bihi kan shirkar da suke wa wannan wanda suka yarda shi ya halicce su ya samar da su ina fata an fahimta ghairahu suna masa shirka da wani wanda ba shi ba ma itirafihim bi annahu huwa rabb ta da cewa su sun yarda cewa Allah shi ne ar-rabb shi ya halitta shi yake duya halitta kuma shi ya mallaki halitta li'anna man itarafa bi annahu bi annahu ar-rabb wahdahu domin duk wanda ya itirafi ya yarda ya amince cewa Allah shi ne ya yi kirkira abubuwa kuma shi yake kula da su lazimahu to ya lazumce shi al-i'tirafu bi annahu huwa mustahiqu li an yi uba da wahada na fata an fahimta to kuma wannan ya lazumta masa dolen sa yadda wanda ya samar da abubuwa shi yake da iko da su da haka shi ya tantanta abota masa ba tare da an hada shi da kowa a cikin bauta ba kuna fahimtar magana tawa da kyau malam yace wa min amsalati zalika qawluhu ta'ala daga cikin misalan haka shine faɗin Allah Allah ya ce qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi tambaye su wa ke azurta ku ko daga sama da ƙasa idan ka tambaye za su ce Allah ne ke azurta su an manyan yamliku sam'a wal basara ko wal absara ko kuma ka ce musu waye mallaki jinku da kuma ganinku ila kaulihi har zuwa faɗin Allah da yake cewa fa sayaquluna Allah za su ce maka lalle Allah ne ya mallaki sammai da kasai yake azurta mu kuma shi ya mallaki shi ya mallaki menene ganin mu sai malam yace ma aqarru bi rububiyyatihi to in suka tabbatar da cewa Allah shi ne yayi waɗannan ayyuka yake azurtawa yake talautawa yake bayarwa yake hanawa yake kashewa shi yake rayawa wa bakahum munkiran alaihim shirkahum bihi ghayrahu bi qawlihi to sai yi musu fada ya hankalinsu ya musu tsawa yana mai inkarin shirkar da suke masa akan wani bauta wani koma bayansa bi qawlihi da fadin sa fa qul afala tattaquna in suka ce maka Allah shi ne yi waɗannan abubuwan to sai Allah ya ce ka tambaye su me yasa ba za ku ji tsoron Allah ba ha ah, me ma'anar tsoron Allah Ba ta'atuhu fi ma amarahu wa ku fi ma nan? abun nan kai wa Allah a cikin abin da a ayi abun kuma da ya hana ka hannu in kuma kai wa Allah haka ka bauta mar ko baka bauta masa ba to kaga kenan daga cikin hanyar da ake gaya wa kafiri cewa Allah ne tantanta abota masa wannan aya tana daga cikin hujja domin sun tabbatar da arziki sun tabbatar da ruwan sama sun tabbatar da ji sun tabbatar da gani sun tabbatar da samu sun tabbatar da rahi cewa aikin Allah ne to sai Allah ya ce tunda sun yarda da haka ka tambaye su me yasa ba za ku ji tsoron Allah ba to tambayar shi ne menene tsoron Allah ma'anar tsoron Allah shi ne Allah ya ce ayi ayi Allah ya ce a bari a bari to me ma'anar Allah ya ce ayi ayi Allah ya ce a bari a bari ni ne bauta masa ko ba haka bane to wannan shi wa min ha qawluhu ta'ala daga ciki kuma akwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamuna ka tambaye su ƙasa kan da abin da ke cikin ƙasa mallakar waye inda gaske ku masu ilimi ne fa sayquluna lillah zaka ta sun ce maka da ƙasa da abin da ke cikin ta gaba daya mallakar Allah ne falan ma'atarafu lokacin da suka yi itirafi suka tabbatar da wannan cewa ƙasa da abin da ke cikinta gaba ɗaya mallakar Allah ne wabbaka hum munkiran alaihim shirkahum bi qawlihi sai Allah ya musu tsawa ya musu fada ya musu ainihin wato inkari game da ainihin wato a shirkar da suke masa sai ce musu kul ka ce musu afala tadhakkaruna ba za ku tsaya ku yi tunani ba ba za ku tsaya ku yi nazari ba kaga kenan da amincewarsu cewa Allah ya mallaki ƙasa da abin da ke cikinta ko sai Allah ya musu inkar da cewa wannan shi zai sa su tunanin wa ya kamata su bauta wa in ba shi ba ina fata kuna fahimtar magana abu na gaba sun makala sannan sai sake cewa kul ka tambaye su man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim waye ubangijin sammai guda bakwai waye ubangijin gado mai girma sai na lillah zasu ce gaba ɗaya da ainihin wato sammai guda bakwai da gado mai girma duka mallakar waye mallakar Allah ne falan ma aqarru lokacin da suka tabbatar ma da haka wabbakahum munkiran alaihim sai Allah ya musu inkari bayan sun tabbatar da haka sai Allah ya musu inkari akan shirkar da suka yi masa yace kul ka ce musu afala tattaquna ko to me yasa ba za ku tsoron Allah ba ya ƙara dawo musu da wattar kalma da zai faɗa musu a waccan aya ina fata an fahimta sun makara sannan ya sake cewa ƙulman man bi yadihi malakutu kulli shay'in ka tambaye su a gurin waye ne Allah madaukai abin nan wato mallakar komai yake wa huwa yujiru shi Allah shi ke hukunta mutane wala yujaru alaihi ba wanda ya isa hukunta Allah ko ba haka bane in kuntum ta'lamuna inda gaske kuke yi fa Lillahi lillah za su ce maka duka waɗannan mallakar Allah ne falan ma aqarru lokacin da suka tabbatar da wannan suka ce eh na Allah ne wabbakahum sai Allah ya musu inkari ina fata an fahimta munkirin alaihim shirkahum bi qawlihi qul fa anna tusharuna to ka ce musu ta yaya ake kawar muku da hankali domin a tusharuna daga asihiru ne asihiru kuma ma'anarsa ne kau da hankalin mutum daga abin da yake hakika Allah ya ce in sun tabbatar da wannan tambaye su ya ake kawar da hankalinku ina ma'anar wannan ya ake kawar da hankalinku daga bautawa wanda yake mallakar waɗannan abubuwa ina fata kuna fahimta saboda haka duk ayoyin da suka zo suka yi magana akan wasu abubuwa na rububiyya to kuma dalili ne akan tauhidin Allah na menene na uluhiyya jama'a kuna fahimtar karatun da kyau da kyau to wannan shine a takaice an nuna mun lokaci da haka za mu tashi a magana ta gaba wa min kulmar qawluhu qul man rabbus samawati wal ardi ko to Allah madaukakin sarki ya datar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi tuntuban harshe ko karantin ilimi ko ainihin wato bincike da ni da ko Allah shi ya kai mana hada kuwa ma indana wa billahi tawfiq kafin mu rufe muna ƙara sanarwa cewa a ƙara sa malam abubakar sadiq famasi a addu'a game da jinyar da take damun shi wanda har yanzu dai gaskiya da sauran matsaloli da zuma muke ji cewa za a sake mai da shi asibiti to abin da yayi sai dai a zage da masa da addu'o'i matsaloli ne daga wannan an gama wannan sai kuma a sake samun wasu matsaloli haka to muna addu'a subhanahu wataala ya ba shi lafiya Allah ya yi masa kuma Allah ya sa a yi nasara a dukkanin abubuwa na duniya da ake ainihin wato yi Allah ya datar da mu kuma Allah ya ba mu lafiya ga baki daya duk jarabawan da Allah zai jarabe mu da ita Allah ya jarabe mu da abin da za mu iya cin jarabawarsa Allah madaukakin sarki ya samu gama da duniya lafiya bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana mu Allah ya yi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh